Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19-31-49-60 sai kilohas 1,530 a matsakaicin zango masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin ff na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da niyya hawa kuma ana iya samun alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. su ko masu na'urar kwamfuta duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau litini bakwai ga watan mayu na shekarar 2018 da fatan an waye gari lafiya ladan ibrahim a yau ne daga nan birnin washington dc tare da sahabu imam aliyu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa sahabu a ba mu kanin labarai shugaban kasar iran ya faɗa cewa idan amurka ta janye daga yarjejeniyar da kasar ta kulla da manyan kasashen duniya to amurka ko washington za ta yi da na sani koriya ta arewa kuma ta gargadi amurkan kada ta ɗauki sassaucin ta neman zaman lafiya a zaman gazawa ko kuma tsoro rasha kuma 'yan sandan kasar sun saki sanannen shugaban 'yan hamayyar kasar tare da ruwa magoya bayan sa da suka kama ranar asabar To ma da labaran kenan a cikin shirin za ku cewa mutane sama da hamsin ne suka mutu a ƙauyen Gwaska da ke karamar hukumar birnin Gwari da ke cikin jihar Kaduna a Najeriya. Wannan abu da aka yi mana Allah ya saka mana kuma muna kira ga dukkowa da kuna musamman 'yan sa kai da suka zo da sauran jama'a da suka taru a nan da mu ga wasu na mutum hudu an kawo su. A can jamhuriyar Nijar ko mahukuntan kasan ne suka ce za su sa kafan wando daya da masu safarar miyagun kwayoyi. To duk wata central wadda adda takardu ko tana cikin ka'ida an ka ba takarda don ta dauko magani an ka samu wannan magani ko wannan takarda ga wani dan kasuwa za a yi ma wannan ɗan kasuwa hukunci ita ma a yi mata hukunci. Ah, kuma za mu kawo muku rahoton rawar da lauyoyi suka ce za su taka a jihar Kano wajen yaƙi da tu'ammali da miyagun ƙwayoyi sai kuma shirin ciki da gaskiya tare da Safiru Hashin Gumel. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya faɗa jiya Ladi cewa idan Amurka ta janye daga yarjejeniyar da ƙasar ta kulla da manyan ƙasashen duniya to hukumomin Amurka a Washington za su yi da na sani. A jawabin da ya ta talabijin shugaba Rouhani ya ce idan Amurka ta fita daga wannan yarjejeniya ba da jima ba za ta yi cizon yatsa irin wadda ba da taɓa yi ba ko gani ba a tarihi. shugaban amurka donald trump yana da lokaci daga yanzu zuwa sha biyu ga wannan wata ya yanke shawara ko ya janye washington daga daidaiton ko kuma ya ci gaba da mutunta ta ministan harkokin wajen farisan muhammad javad zarif ya faɗa ranar alhamis cewa idan ba za ta sake yin wata shawara dangane da yarjejeniyar da ta kulla da manyan ƙasashen duniya a shekara ta 2015 kan shirin nukiliyar nata ba Koriya ta Arewa ta gargaɗi Amurka kada ta ɗauki sassaucinta na neman zaman lafiya a zaman gazawa ko tsoro. Ta faɗi haka ne a kuma daidai lokacin da shugaban na Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewan suke haramar yin taron koli irinsa na farko tsakanin ƙasashen biyu. Wani jami'in na Koriya ta Arewa yana nuni da ikirarin da Amurka take yi cewa a matsin lamba da kuma takunkumi su ne suka tilasta Koriya ta Arewa ta nemi a gudanar da shawarwari. wannan sukar tana zuwa ne makonni gabannin taron koli tsakanin shugabannin kasashen guda biyu na amurka da koriya ta arewa watakila karshen wannan wata kuma a farkon watan gobe ko kuma ba wa wannan kuma zai zo ne bayan taron kolin da aka yi tsakanin shugabannin kasashen koriyan guda biyu wadda ya shiga tarihi A Rasha, ‘yan sandan ƙasar sun saki sanannen shugaban ‘yan hamayyar ƙasar Alexei Navalny tare da ɗaruruwan magoya bayansa da suka tsare. Jiya Asabar ko kuma mu ce ranar Asabar aka kama su lokacin da suka shiga zanga-zangar da aka yi a Moscow da wasu biranen ƙasar casa'in kan bikin rantsar da Vladimir Putin domin fara wa'adin iko na hudu a zaman shugaban ƙasar Rasha. Navalny ya faɗa ta shafinsa na Twitter cewa an sako shi da safiyar jiya Lahadi. ‘Yan mintoci da isassa dandalin zanga-zangar a ranar Asabar ‘yan sanda suka kama Navalny tare da wani amininsa Nikolai Yaskin. ‘Yan sanda dauke da kulakai da waɗanda suke sanye da kayan sarki kawai suka yi ta kutsawa cikin gungun ‘yan zanga-zangar galibinsu matasa ‘yan ƙasar rashen suna ta kama su. To labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Aƙalla sojojin ƙasar Kenya bakwai ne aka kashe wasu biyu kuma suka samu munanan raunuka bayan da wata nakiya da aka auna kan motar sojojin ta tashi kusa da wani ƙauyen da ake kira Dobli da ke kusa da kan iyakar ƙasar da Kenya, kamar yadda shaidun gani da ido da jami'an gwamnati suka faɗa. wani jami'in sojan somaliya wadda baya so a ambaci sunansa ya ce a idansa ya ga gawarkin sojojin kenya bakwai wasu biyu kuma sun samu munanan raunuka sakamakon fashewar jami'in ya ce nakiyar ta raba motar gida biyu ta kashe sojojin nan take kungiya ta al-shabab ta yi kirarin sojojin kenyan sha biyar ta kashe a wannan harin an kasa samun sojojin kenyan domin samun martaninsu. su wani ban mai karfin gaskiya ta shi a wani masallaci da ake amfani da shi a zaman wurin rijistar masu zaɓe a kudancin afghanistan ya kashe akalla masallata goma sha bakwai tare da raunata wasu talatin da uku an kai harin ne sa'o'i bayan da wasu yan bindiga da ba a san ko su wane ne bane suka sace wani wasu injiniyoyi bakwai galibin su yan kasar indiya masallacin da aka kai wa harin yana lardin coast ne da ke kan iyaka da pakistan Baturin 'yan sanda lardin ya tabbatar wa muryar Amurka adadin waɗanda harin ya halaka, ya ƙara da cewa sai ta yi yawan waɗanda harin ya ritsa da su ya ƙaru. Nan da nan dai, babu wadda ya fite dauki alhakin kai wannan hari, har ma kungiyar Taliban ta fito ta ce ba ta da hannu a wannan aika-aika. A halin da ake ci kuma minista mai kula da harkokin cikin gida a Pakistan, a Hassan Iqbal ya tsallake rijiya da baya a wani yunkurin yi masa kisan gilla a tsakiyar lardin punjab a jiya a ranar asabar yan sanda sun tabbatar da an kai masa harin an harbi iqbal har sau biyu lokacin da ke kokarin shiga motarsa bayan da ya halarci wani taro a garin su da ake kira narowal tarzoma ta barke kwanaki biyu a jere a yankin kashmir na indiya inda mutane goma suka halaka biyar yan tawaye biyar kuma farar hula a yankin tsaunukan da aka kira himalayan wasu kuma fiye da 24 suka jikkata yayin da suke zanga-zangar nuna kyamar indiya yan sanda suka ce wani jigo a kungiyar mayakan sa kai da ake kira hizbul mujahidin yana wato ɗaya daga cikin ƙungiyoyi da ke yakin ganin kashmir ta samu yancin gashin kai shi ma ya sheka lahira a wata musayar wuta da jami'an tsaro labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu faro da batun kisan da aka yi wa mutanen garin gwaska a cikin karamar hukumar birnin gwari inda aka kashe mutane hamsin kuma ba mamaki aka ce adadin ya karu kamar yadda isa lawal ikar ke cewa a cikin wannan rahoton masarautar birnin gwarin ta ce yanzu mutanen da aka tabbatar da sun riga mu gidan gaskiya sun wuce mutum hamsin mai martaba sarkin birnin gwari malam zubairu jibrin mai gwari na biyu ya yi karin haske game da wannan hari da 'yan bindigan suka kai muna kara ba mu hakuri muna mukan mu ta'aziyya wannan mugun abu da aka yi mana allah ya saka mana kuma muna kira ga duk kowa da kuna musamman 'yan sa kai da suka zo da sauran jama'a da suka taru a nan fada mu ga gawawaki na mutum talatin da uku an kawo su za a kai su doka a musu jana'iza akwai wasu wanda aka yi yan uwansu daban-daban sun yi wasu biyar su goma a ƙauyuka da aka abubuwan da suke kusa da gurin duka duka yanzu akwai mutane hamsin da takwas da muka tabbatar an kashe su amma akwai kuma wasu mutane da suka ɓace da ba su ba muna ji zuwa gobe za mu san kuma idan akwai wani karuwa amma dai har yanzu mutum hamsin da takwas ne muka kida wanda aka yi musu jana'iza Allah ya ji kansu ya gafarta musu to ina kowa ya kwantar da hankalinsa domin hukumomi suna nan suna kokarin su kuma muna dogara ga Allah shi zai mana komi wani ganau da ke cikin mutanen farko-farko da suka kai ɗaukin ganin abin da ya faru a garin na gwaska ya ce an kone garin kurmus. Mun je gwaska har can baki rafin da aka yi faɗa. To an gangara ƙasa akwai ainihin wata rafi can inda su barayin suka je suka tsaya ko lokacin da muka je suna cikin rafin. an kone ta sani kuma ga mutane nan waɗanda aka kashe waɗansu sai dai ma dai Allah kai mu dai a ƙara da jibo cikin dare saboda nan kan tun kan hanyar kuida za ta rinka damuwa da su dawo ke yanzu suka da mashin duk inda ka ga mashin a ƙasa to an kashe mishi duk inda ka ga mashin a ƙasa an kashe mishi masu ƙona garin kuma daban su kuma da suke bin wanda suke bin mutane kuma a babura kuma daban Sun mu mutum su harbe shi wani ma da gani za ta harbe shi in ya bi su zai su harbe shi sun harbe shi ba mu dai baro garin ba sai da muka ce ba za mu iya wutuwa ba sai mun ce kowa da kowa ya baro garin. To kowane mataki jami'an tsaro a jihar Kaduna suka ɗauka game da wannan hari da aka kai garin gwaskan karamar hukumar birnin Gwarin? ASP Aliyu Mukutar shine mai magana da yawun rundunar 'yan sanda a jihar Kaduna. Abin da ke ciki yanzu lalle ah, wannan abin ya faru sannan kuma kwamishinan 'yan sanda da kanshi da kuma GOC da commanders na mobile da nake ma maganar duka suna wancan domin dai a tabbatar da cewa wannan masu aikata na laifuka an kama su sannan kuma wannan abu ya kawo karshe muna nan muna ta kokari mu san mutanen da suka rasa harkar nasu da kuma wanda suka jikkata amma gaskiya a sanyi ba iya cewa ga ainihin mutanen da suka rasa su ba shi ma dai gwamna malam Nasiru Ahmad Rufa'in jihar Kaduna ya fitar da wata sanarwa yana alawadare da waɗannan hare-hare inda ya tabbatar da al'ummar birnin gwarin cewa gwamnati ta riga ta gama dukkanin shirye-shirye na girke bataliyar sojoji a wannan yanki da nufin kawo ƙarshen yawan hare-haren da ake samu a yankin na birnin gwari. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To daga jihar Kaduna birnin kwarin jihar kaduna sai kano inda kungiyar lauyoyi na jihar ta ce za ta ba da gudunmawarta wurin yaƙi da miyagun masu amali da miyagun kwayoyi ga mahmud ibrahim kwari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton gangamin lauyoyin akan ababen sanya maye na zuwa ne mako guda bayan da gwamnatin tarayyar najeriya ta haramta shigar da magungunan da ke dauke da sinadarin codeine zuwa cikin kasar musamman ma magungunan tari attorney janar kuma kwamishinan shari'a na jihar kano barista ibrahim muktar ya ce gwamnatin jihar Kano za ta kafa hukumar dakile ta'ammali da miyagun kwayoyi da kayayyakin sanya maye a jihar. Za ta ringa yin bincike, za ta ringa tara bayanai sannan tana fitar da wato hanyoyin da za a maganta masifa. Kuma duk wanda suke da ruwa da tsaki za mu gayyace su taro wanda za su ba da su wajen fitar da wannan doka hukumar ndla hukuma ce ta gwamnatin tarayya yawan ma'aikatansu da kayan aikin da suke da shi ba zai iya gama bukatar jihar kano ba jiha da take da wajen mutum miliyan goma sha idan aka yi wannan hukuma za ta tallafa wa ndla kuma za mu bambance wajen da ndla suke aiki ba dokarsu inda ba ta kama ba mu kuma za mu kama sannan kuma za mu yi aiki tare da su tunda abu ɗaya ne su ma da suka zo jiha suke yi wa aiki Alhaji Hamza Umar da ke zaman kwamandan rashin jihar Kano na hukumar NDLEA mai yaƙi da fatauci da shan miyagun ƙwayoyi na ƙasa ya bayyana gamsuwa kan yadda lauyoyin suka shiga cikin al'amuran yaƙi da ababen sanya maye a tsakanin al'umma. mun ji daɗin wata sosai kamar yadda ƙungiyar ta ta in sauran za su yi za mu so dalili a nuna dai kowa na kyamar wannan annoba da ta dame mu saboda ka muna kira ga duk sauran ƙungiyoyi ko na ina ne ko na iri ne su fito su gangami irin wannan hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da aka daɗe ana zargin lauyoyin da ƙoƙarin ba da kariya ga dillalan safarar miyagun ƙwayoyi a lokuta daban-daban a najeriya to amma barista sa'id muhammad tijin wala ya ce ah, haka ne amma tsarin mulki kamar yadda ka sani kuma kamar yadda kowa ya sani shine ya bada damar cewa in dai ana tuhumar mutum zargin sa ake kuma lauya yakan zo ya tabbatar cewa in zargin haka yake to a masa adalci ba wai muna mara musu baya bane akan uh, a ci gaba da wannan yanzu kamar yadda ka ji an tattauna kuma an fito da uh, matakan da za a dauka don dakile amfani da wannan uh, miyagun kwayoyi da ake fama da su a jihar Kano da arewa gaba daya batun karfafa dokokin hukunta masu safara da ta'ammali da miyagun kwayoyi da ababen sanya maye na daga cikin kudurorin da aka cimma a yayin taron masu ruwa da tsaki a nan Kano da ofishin shugaban majalisar dattawan Najeriya ya shirya a watan Disambar bara. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. a can jamhuriyar Nijar ko mahukuntan kasar ne suka ce za su sa kafan wando ɗaya da dillalan kwayoyi a cikin kasar ga tattaunawar da ministan lafiya Dr. Ilyasu Idi mai nasara da Sulaiman Barma inda yake Sulaiman Barma bayani kamar haka. Inspector inspector yau kaga mun ɗauke su da yawa. Can da ka san ana ba kowa da kowa kamar authorization na kawo magani lasisi yanzu wannan an tsaida shi. Yau in ka ga mutum ya shigo da magani bisa hanya ta kwarai wannan mutunan ma'aikacin magani ne kuma central ce wadda adda takardu amintattu ban ce ma maganin ba ya shigowa ba akwai masu ɗaukar gajiyar hanya masu satan ya shigo da wannan magani in an kama su wannan magani amshi shi ake yi fuska baya cikin ka'ida ba aikin su bane ya za a iya cin nasarar wannan yaƙi bisa la'akari da cewa akwai kamfanonin da ke da izini amintattu mm-hmm. waɗanda ka iya baiwa wasu nasu takardun lasisin domin su su magani to duk wata central wadda adda takardu ko tana cikin ka'ida an ka ba takarda don ta ɗauko magani an ka samu wannan magani ko wannan takarda ga wani ɗan kasuwa za a yi ma wannan ɗan kasuwa hukunci ita ma a yi mata hukunci yanzu haka zancen da muke ce maka gwamnati ya ɗauki wani ƙuduri na kowane fanni yau an yi mishi abin da ake ce ma order order wanda zai kula in ka ɗauki order na doktorori wanda zai kula da aikin su wanda ya kamata su yi shi in ka ɗauki order na farmasi zai kula da aiki na magani kenan da an samu kuskure mu za mu kiran wannan order kuma an ba shi umarni ya ta yi bincika ya tona mai asiri akwai wani hukuncin da ka iya hawan irin waɗanda aka kama da irin waɗannan laifuka duk wani wanda zai shigowa da magani ba bisa ya ta kware ba mu za mu kamo wannan mutumin a yi mai hukunci ai kaji shekaran jiya Kasar eh, benin da an ka yi waɗanda ke kawo magani grossist ne ma da sun ka kawo maganin na jabo kaga an yi musu hukunci akwai ma guda da ya cire da cikin ƙasar ya tsere yanzu ana ana ta neman shi kuma duk inda yake sai an nemo shi to mu ma wannan matakai ne mun ka doka duk wani wanda ya shigo da maganin na jabo har mun ka kama shi in dan kasar Niger ne za a yi mai hutun kasar ne in ya samu ya tsere a wanka jiwo inda yake kamar wanga dan kasa nan makwabcin mu da mun ka samu takardun shi mun ka bi shi har mun ka samu inda yake kaga mun ka bi can an ka mai hukunci cikin kasar su yanzu haka yana gidan kasu ya ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin ya Allah. Amin, amin, amin ya Allah. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti sha 17 ga kuma shirin mu na gaba. jama'a salamu alaikum ɗaya daga cikin abubuwan da malam aminu inuwa wanda aka sare ɗansa da manjagara aka kuma lahanta shi shine yadda alƙalan kotunan da suka saurari ƙaran da ya shigar da cewa ba su yi masa adalci ba ganin cewa duk shaidun da ya gabatar wa kotu na kuɗaɗen da ya kashe da wahalhalun da har yanzu yake fama da su sanadiyar shanyewar rabin jikin ɗansa a makon da ya gabata muka kammala jin ƙorafin malam aminu inuwa inda muka yi alƙawarin tuntuɓar ofishin alƙalin alƙalai na jihar kano domin jin martaninsu kan zargin rashin adalcin da aka zargi alƙalansu da yi. A yau, za ku ji daga bakin kakakin kotunan jihar Kano, Baba Jibo Ibrahim, suna Nasir Fili Hashin Gumel. Wato, ai kusan ma in ce alƙalai adalci ma aka yi masa. domin wannan ƙara ce aka kawo ta ta kiriminal wato ƙara ta laifi daga wurin 'yan sanda aka kawo kotu saboda haka bayan duba da jin shaidu da aka yi kotun farko ta tabbatar da cewar wanda ake tuhuma da wannan laifi ya aikata wannan laifi har ma kotu ta yi masa hukunci sannan har ta tilasta masa ko kuma ta aza masa biyan ramko akan wannan ainihin kara da aka kawo gaban kotu daga nan shi kuma sai bai gamsu da wannan hukunci da aka yi ba ya ɗaukaka ƙara zuwa kotun da take afa shari'a court afa shari'a court ita ma da ta je ta yi duba ta iya nata nazarin sai ta tabbatar da wancan hukunci da aka yi a kotun ƙasa wannan shine abin da aka yi a kotu amma ina ganin cewar ai adalci ne ma na kotu wannan mutum ya samu domin wannan mutum da yake zarginsa ko kuma yake zargin ya illatar da ɗansa kotu ta tabbatar da cewa eh da gaskiya illatar da ɗan nasa har ma kotu ta yi masa hukunci horo ko kuma ce ta yi masa hukunci ta mintsine shi ma'ana ta yi masa ɗauri ba tare da zaɓin tara ba sannan kuma ta zo ta yi masa hukuncin biyan ranko ainihin expenses da ya kashe da kudaden magani na na na na, na wahalar da ya sha saboda haka wannan shine abin da kotu ta yi kuma babu adalcin da ya wuce irin wannan abin da kotu ta yi masa illa iyaka shine ya kamata ya sani kuma sauran mutane ma su sani ƙara kala biyu ce akwai ƙara ta neman hakki akwai kuma ƙara ta laifi wannan da aka kawo shi gaban wannan kotu aka yi wannan hukunci an kawo shi ne a doron ƙara ta laifi akan haka ne kuma kotu ta yi masa hukunci saboda haka har yanzu yana da wata dama wanda zai iya zuwa ya shigar da kara kuma ta neman haƙi ko kuma in ce ta neman diya ainihin ɗansa da aka illata masa har aka raba shi da wata gaba ta jikinsa sakamakon abin da aka riga aka aikata masa wannan dama ce wanda yana da cikakkiyar wannan dama da zai je ya yi idan kuma ya yi wannan hukuncin da aka yi wanda ma da bai yadda da shi ba har ya ɗaukaka ƙara aka sake tabbatar da shi to ƙila ma wannan hukuncin shi zai taimake shi wajen tabbatar da wancan laifin ko kuma waccan ƙarar da zai shigar ta neman diya wannan hukuncin da, da, da, da kotun da shi zai amfani da shi zai yi amfani saboda kotu ta tabbatar da laifin akan wanda ake tuhuma saboda haka kaga hujja ce mai karfi saboda haka shi kuma neman diya yake ko kuma a'a yana neman diya ta ainihin ɗansa zai samu ainihin sahalewar kotu. amma shi bayanin da yake waccan walawala da alƙalan ku suka rinka yi masa hmm. kuma saboda sanayya su da abokin aiki. Haka wato duk wata walawala ai ta riga ta ƙare yau da aka yi walawalar kamar yadda yake faɗa in har an yi ta da a ce bai a samu hukunci ba to kaga da awatarsa za ta tabbata. Amma tun da an yi hukunci kuma hukuncin nan shi ya fi barin ma'ana shi aka mara wa baya wannan hukuncin da aka yi so kaga shi ne yake da nasara ina faɗa kotu da shaida take amfani duk abin da yake ainihin jita-jita ne to she kotu ba ta amfa ba ko ina ya ce ya kashe wajen sama da miliyan guda karshe kotu ta zo ta ce a bashi naira dubu ɗari uku da hamsin kawai to rasitan da ya gabatar a gaban kotu rasitai ne kamar yadda ainihin rekod nan ya nuna iya rasitan naira dubu ɗari biyar da 'yan kai haka rasitan suka nuna saboda haka a kansu ne ita kuma kotu ta doga saboda duk abin da zaka kashe idan babu wata hujja ko kuma wata shaida ta nuni to kotu ba za ta yi la'akari da shi ba kullum muna faɗa cewar kotu ba ta amfani sai da shaida kenan dai kun tafi akan cewa ku alƙalan ku eh, daidai suka yi wancan tsari da aka yi na walawala wato haka ya kamata ya zama kenan ba haka ya kamata ya zama ba idan har an yi shi ba haka ya kamata ya zama ba to idan haka ne yanzu wannan mataki za ku ɗauka mataki ɗaya ne shi hukunci duk rashin kyan hukunci duk rashin adalcin da aka yi aka yi hukunci to sunansa fa hukunci babu kuma abin da zai warware shi sai dai kotun da take sama ta ɗaukaka ƙara saboda haka tun da an riga an yi shi da tun kafin a yi hukunci ya shigar da ƙorafi ko kuma ya zo gurinmu ya shigar da korafinsa mun sanar da gurare da yawa da zaka je ka kai kukanka idan an yi maka ba daidai ba ko kuma ka karanci cewar tafiyar shari'ar da ake maka akwai tasgaro a cikinta to sai ka mun faɗi wuraren da zaka garzo a guje ka zo ka kawo kukanka domin kar ka manta ita fa kotu gatan kowa ce ita ce gatan marar gata. To yanzu ga abu da ya bayyana kenan ku ba ku da wani tsari da za ku bibi wani al'amari don watufka hanci misali waɗancan alƙalai da yake tunanin cewa sun masa ba daidai ba sun masa walawala a hukumance ku ku ɗau mataki saboda a watufka hanci nan gaba. Ai hukumance ɗaya ne ina faɗa maka tunda an riga an tsaida da hukunci an zarta an yi hukunci to babu wani abin da za a iya yi sai dai kuma a kiyayi gaba ba ku tsari na aladabtar da mutum misali in ta tabbata alkali yana yin yanke hukunci ko ya yi shari'a bisa sanayya kamar yadda shi yanzu yake ikirari cewa wani rijistara ne yake da sha'awa akan wannan tsari kuma harka ta faru eh wani rijistara ko wani ma'aikacin kotu ba shi da damar ainihin ya saka kansa cikin wata shari'a da ake gudanarwa a gaban ko dai kotun da yake ko kuma ba kotun da yake ba wannan ya saba wa ka'idar aiki ba daidai ba bane in kuma har an yi idan kana da korafi to ka gabatar da hujjojinka ka zo ka gabatar muna da hukuma da take tsayayyar hukuma ma'ana wanda take ladabtar da duk wani ma'aikacin shari'a abin da ya kama daga kan alkali zuwa kan masinja wannan hukuma tana nan daren duk wanda yake da korafi akan wata shari'a da yake ganin ainihin an yi masa ko kuma ana yi masa ba daidai ba to kai tsaye zai iya zuwa jiya kai kukansa ga wannan hukuma kuma ina tabbatar maka za a ɗauki duk matakin da ya dace. yanzu misali ya ambata korafinsa dangane da wannan batu kuma gashi kun ji kenan eh, za a sa ran za ku ɗau mataki ku bincika don eh, bin abin da ya kamata a yi. Eh, wannan kamar abin da ya faɗa za mu tsaya mu bincika mu tabbatar da abubuwan da yake faɗa ɗin nan haka suke so za mu riga mu tabbatar amma abin da nake kira gare shi shine har yanzu yana da wata damar tunda an riga dai an yi hukuncin nan hanya biyu ne ko dai ya sake ɗaukaka ƙara akan shi ainihin hukuncin wannan tunda wannan kara ce ta laifi ina faɗa maka aka yi hukuncin akanta ko kuma har yanzu ga wata kafa da zan bashi akwai tunda zai iya zuwa ya nemi diya diya na ainihin ɗansa da aka illatar har kotu ta same shi da cewa ya riga ya aikata laifin nan zai iya zuwa shigar da ƙara ta sibil wato ta neman diya kuma kamar yadda yake faɗa cewar ba shi da gata ko kuma ba shi da ƙarfi ba shakka hakika eh, shari'a ita ce gatan kowa kuma duk wanda aka zalunce shi shine gurin da mutum zai zo don a share masa hawayensa kuma haka zalika akwai lauyoyi da suke masu zaman kansu da kuma waɗansu ma irin NGOs din nan da suke taimakawa ba su kawo taimako na shari'a wanda na tabbatar da cewar ko da su ya nema ko kuma muna kira gare shi ya zo mu za mu gaya mar irin yadda zai bi ya je ya samu waɗannan mutane kuma su kawo masa agaji a taimake shi a saka shi a layin da ya kamata domin domin a kwata masa hakkinsa. Ɗaya daga cikin batutuwan da ya nuni a kansu shine cewa akwai bukatar irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a kotunanku kuma ake zargin alƙalanku ko kuma ma'aikatan kotunanku da katsalandan a harkar shari'a ɗin nan. kaman ba kwa yin komai kuma lafizan kama kama sun nuna uh, ba abin da za ku iya yi yanzu. Wato ba kamar ba a komai bane yau da za mu baje maka ainihin daga lokacin ina faɗa maka wannan hukuma da take ladabtar da ma'aikatan shari'a a cikin jihar kano din nan an riga an ladabtar da an samu alkali da laifi an sallame shi daga aiki an samu magatakarda da laifi an sallame shi daga aiki an samu akawun kotu da laifi zuwa masinji an sallame su daga aiki duk daga kan wani abu wanda ya shafi ainihin rashin aikata misconduct kenan a dunkule saboda haka a tsaye muke kuma mai girma mukaddashin jojin jihar Kano da mai girma Grand Kadi na jihar Kano a tsaye suke wajen ganin cewar duk wanda ya aikata ba daidai ba a cikin alkalai a ɗauki matakin ladabtarwa a kansa. Yanzu a ƙarshe za a iya cewa wannan ƙorafi na Alhaji Aminu da ya akan alƙalan kotunan 'yan alluna da na kotun ƙofar kudu za mu iya cewa yanzu za ku bibi wannan al'amari kuma ku gaya wa duniya abin da kuka yi na ɗaukar mataki don watakila akwai da darasi? Wannan ina sanar da shi Alhaji Aminu cewa ya garzo ya zo harabar babbar kotun jihar Kano domin gabatar da korafinsa a rubuce kuma ina masa albishir da cewar tabbas za a ɗauki mataki wanda shi zai zo ya gaya wa duniya yana dariya cikin farin ciki. za ku ɗau mataki akan su kenan za mu ɗauki mataki har shi wancan mutum da ake cewa mijinyar wannan yaro da ya sara kenan shi ma za ku lalubo shi ne nake faɗa maka ya zo ya kawo korafinsa da hujjojinsa a rubuce to mu kuma za mu ɗauki mataki kuma dukkan matakin da muka ɗauka za mu samar da duniya kakakin kotunan jihar kano kenan baba jibo ibrahim a tattauna wasu da mahmud ibrahim bari to malam aminu sai ka garza ya haraba babban kotun jihar kano don ka gabatar da korafinka Za mu sake waiwayar wannan batu da zarar mun samu sakamakon abin da ya faru a babbar kotun. Yanzu a madadin Muhammad Ibrahim Kwari, ni Sarfila Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya. Toho a gaida a Sarfilu yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya faɗa jiya Lahadi cewa idan Amurka ta janye daga yarjejeniyar da kasar ta kulla da manyan kasashen duniya hukumomin Amurka a Washington za su yi da na sani. A jawabi da ya ta talabijin shugaba Rouhani ya ce idan Amurka ta fita daga wannan yarjejeniya ba da jimawa ba za ta yi cizon yatsa irin wadda ta taɓa yi ko gani ba a tarihi. nan ba da juma'a ba shugaban amurka ke da lokaci zuwa sha ga wannan wata ya yanke shawara ko ya ci gaba da mutunta yarjejeniyar ko kuma ya janye amurka daga cikinta ita ko koriya ta rewa gargaɗi ta wa amurkan kada ta ɗauki sassaucinta da neman zaman lafiya a zaman gazawa ko tsoro ta faɗi haka ne a daidai lokacin da shugaban na amurka donald trump da shugaban koriya ta arewa suke haramar yin taron koli irinsa na farko tsakanin ƙasashen biyu wani jami'in koriya ta arewa yana nuni da ikirarin da amurka take cewa ai matsin lamba da kuma takunkumi su ne suka tilasta koriya ta arewa ta nemi a yi shawarwari to yanzu kuma da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin amma kafin mu tashi bari mu taya malam zailani liman hong da uwar gidansa malama bara bara'atu murna auren 'ya'yansu mudassir da sir da amaryarsa wanda aka daura ranar alhamis sai kuma karima da angonta bashir wanda aka daura ranar juma'a ubangiji allah ya bada zaman lafiya yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman sabu imam aliyu da ya taimaka mu gabatar da shirin sai cubahiro jiyoto ne da ya bada umarni da injiniyan mu john ellison ni ladan ibrahim ke cewa sai da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin.